الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan Allah maɗaukakin sarki ya kawo ajalinmu yau a muna ashirin da bakwai daidai ga watan rajab na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da biyar ga watan hudu biyar ga watan biyar na shekara ta 2016 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka wato da yake fayyace mana aƙidun shi'a al'imamiya masu bin limamai goma sha biyu dinna a jiya idan yan uwa ba manta ba mun karanta aƙidunsu da matsayinsu game da nana aisha da hafsa sannan kuma game da nana aisha ita kadai a yau kuma a insha Allahu za mu karanta ƙarshen matsayin 'yan shi'a game da matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam guda biyu ɗin ta ce tambaya ta ɗari da goma sha uku take ce ma akhiru mastaqarra alaihi shiyukhu shi'ati fi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'a zawjatayhi aishata wa hafsa menene ƙarshen abinda yan shi'a suka tabbatu a kai suka tsaya a kai game da shi manzon Allah kansa da alakansa da matansa guda biyun nan Aisha da Hafsa ina fata an gane ko me matsayi akan me suka tsaya suka karrara suka yi finalizing <clears throat> a amsa anan ita ce kala sayyiduhum ali al akwai wani shugabansu aliyu Algarwi. ahadu akbari shuyukhil hauzati yana ɗaya daga cikin manya-manyan shehunan shi'a wanda suke mada wani mukami na musamman abin da ya faɗa dai ba zan iya faɗan shi ba amma ga abin da ya faɗa innan nabiya sallallahu alaihi innan nabiya lallai shi annabi ma kansa labudda an yadkhula farjuhun nara wal iyazu billah abinda suka faɗa shi manzan Allah sallallahu alaihi kansa dole ma ya shiga wuta kawai wal'iyazu iyazu billah dole ya shiga wuta shi karan kansa farjahun nara suka ce dole wannan ɓangare ya shiga wuta na manzan Allah sallallahu alaihi me yasa li annahu wati'a ba'da al-mushrikat domin ya sadu da mushrikai waɗansu daga cikin mushrikai matan shi wato bi ma'ana Aisha da Hafsa kenan As a result of that shi ma dole kai wani bangare na shi shiga wuta shi annabin kansa kenan wa iyazu billah ba su da ladabi ba su da kunya ba su da mutunci amma inda na gaya muku tun asali su annabin suke so su yi takin kai tsaye kawai in suka zo suna zagaye suna zagaye duk wani aminin sakafuri ne matayen kafurai ne suwaye nashi gaba ɗaya suka kwashe su na? na'am insha Allah insha Allah na'am wanda suke bin akidar kawai da waɗanda suka jasu yawanci waɗanda suka jasu za a masu mutu ma'ai yanzu mabiyan ne muke ake karanta wannan don su san ga yanda aƙidar take domin 'yan shi'an hawa uku ne akwai hawa na can sama na ƙololi su ne suke ƙirƙiro musu wannan abun da littattafan akwai hawa na tsakiya su kuma ɗaliban ilimin da suka yi zurfi akan aƙidar akwai kuma na can ƙasa wanda kuma 'yan abi ne kawai ba su san komai game da shi'ar ba wani mashin aka bashi shi yasa ya shiga wani injin din abin nan aka ba shi kai aikin shi kai in za a yi muzahara ko za a yi wani tattaki ko za a yi wani al'amari ko za a bada wani dan taimako kawai yawa sai ya kai kawai yana na a matsayin aqida yana mai goyon bayan irin wannan kawai ina fata an gane kamar yadda muke ganin waɗansu suna goyon bayan chelsea waɗansu suna eh, goyon bayan menene yawa za ga har ana mutuwa a je a rataye kai sa igiya a zarge wuya to waɗansu mabiyan haka ne kawai su waɗansu kuma mutuwar nan da ake danyi kawai su ake bi shi ake bi kawai waɗansu kwata-kwata ba su sani ba domin ko alifun ba'un waɗansu ba su sani ba balle ka ce masa zo ka ga abin da aka ce ka yi rifarin nashi zuwa ga wani littafi ya je ya karanta ba zai iya ba Allah ubangiji ya shirye su da su Allah wannan ah, bakar maganar da suka faɗa game da manzon Allah da iyalansa ku duba sharhi na hudu can karshe kashful asra wa tabri'atul a'immatil athar shafi na 24 lil musawi na al musawi ake ce qasimatu zuhuri shuyukh shi'a to ga wani irin ga wata irin tsawa mai rugur kamar mizal ne mai rugurguza kashin bayansu bi ma'ana wani irin raddi ya ce malam mawallafin littafi ce aftumu hadal mabhath ina son in cikita wannan wato bayani game da suna na Aisha in kawo ƙarshe da cewa almuta'alliq bi aqidati shuyukh shi'ati fi ummil mu'minin yace in somar yana so ya kawo conclusion wato eh, yayi round up game da aqidan shi'a dangane da ummul mu'minina na na aisha min takfiriha wajen kafirta ta wa la'aniha da la'antanta wa wa wa wa wa da sauransu bi hadhihi riwayati yana so ya cikita da wannan riwaya alqasima a matsayin raddi li kulli bunyanin rafidati wanda zai rugurguza dukkan matattaran shi'awa حيث أسند شيخ الشيعة أبو علي محمد بن محمد الأشعث الكوفي إلى الحسين بن علي ga wani babban shehin shi'a mai suna abu ali muhammadu dan muhammadu al-ash'as al-kufi ya danganta magana ne zuwa ga husaini dan aliyu allah uban yadda da shi ya ce anna abu zarrin akhbarahu abu zarrin ya labarta masa cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kabla an ya muta kafin ya mutu da'a bisiwaki ya yi kira a ka masa asiwaki shi annabi kenan yana cikin ciwon jinya a jinyan ciwo na ajali ya nuna ya nuna na na Aisha aka masa asiwaki fa arsalahu ila Aisha Abu Zarrin ya aika asiwakin zuwa ga nana Aisha a kaima manzon Allah amma furuna na Aisha Allah yarda da ita tunda ita ce take jinyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace lituballihi li biriqiki fa fa'alt yace ki dan eh, tattauna mun shi kadan ki jiƙa mun shi da yawun bakinki ina fata an gane ka yi softening nashi ta ɗan tauna shi ya ɗan yi laushi da bakinta sai ya miƙa masa nana aisha ce ce fafa'al eh, ainihi yi sun ma'utiya bihi sai aka kawo faja'ala ya staku bihi manzo Allah sai ya karɓa yana asiwaki da shi wa ya ƙulu bi zalika yana asiwakin sai ya ce riki ala riki kiya humaira yace yawuna yana kan yawunki ya aisha da yawun bakinki da kika tauna mun wannan asiwakin ni ma zan dora yawun bakina akan naki yake aisha yar farafata eh, jar fata shakhasa yuharriku shafataihi kal mukhatab sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai idon shi kawai sai ya tsaya haka sai ga leɓɓan bakin shi suna magana dai suna motsi haka kalmukhatib kamar yana magana da wani Tumma mata sai manzon Allah sallallahu ya rasu bi ma'ana ya rasu ne da yawunna na Aisha a bakin shi wannan fashi shi shi'an ne da kansu suka wallafa littafi suka ruwaito suka ruwaito ina fata an gane ko ku duba al-ash'afiyat al suna sunan littafi ash'afiyat shafi na 212 na al-ash'af al-kufi na biyu akwai Mustadraku wasailu shi'a Mustadraku wasailu shi'a mujalladi na 16 shafi na 434 zuwa 435 ya zo da wannan wannan shine hujja wa ala kulli halin ya ce ala kulli halin dai wa ma'amararati ma ta kaddama min akwali aqwali eh, shuyukh shi'ati bani raf duk da ɗacin maganganu maganganu marasa kyau marasa daɗin ji da shehunan shi'a suka yi ta faɗi game da manzon Allah da iyalansa da sahabansa sallallahu alaihi wasallam to fa ashabu muhammadin malace ina so in tabbatar muku lallai sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu da matayensa radiyallahu anhunna ajma'in Allah ubangiji ya yadda da su gaba daya in qata'a anhumul amalu wato ayyukan su gaba daya yanzu ya yanke tunda sun mutu fa ahabba Allahu an Allah yaqta anhumul ajr amma Allah baya so ya yanke musu lada ayyukan ayyuka dai sun me sun yanke ko ba haka ba idan mutum ya mutu dama ayyukan shi sun tsaya amma shi Allah baya son ladan su ya me ya ya tsaya Kala ta'ala sai Allah ya ce muhammadun rasulullah lalle muhammadu dai manzo ne na Allah walladina ma'ahu waɗanda suke tare da shi su waye sahabansa da iyalansa su ne always tare da manzon Allah ya suke ya Allah Allah ce ashidda'u alal kuffari masu tsanani ne ga kafirai ba su ba kafirai ta za a ce kuma su kuma kafirai ne eh? masu tsananin kiyayya da gaba ne ga kafirai ta ya za a wani ya yuta ya ce su ɗin ne kafirai kuma sannan ruhama'u bainahum masu rahama da tausaya wa su ne tarahum kullun in ka gansu in ji Allah ne fa yake ba da shaidan sahaban manzon Allah da matayensa yace tarahum duk lokacin da ka gansu to rukka'an ma ka same su cikin ruku'i sujjadan ko sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga Allah da kuma yardansa simahum fi wujuhihim min athari sujud kai za ka ga alama ma a fuskokinsu na menene na irin tasiri sujada inda sujada ya yi musu tasiri a fuskansu Allah ya ce waɗannan mutanen yadda Allah ya bada bayaninsu a ƙur'anin nan to zalika masaluhum fit taurati haka nan ma a tauran annabi Musa ma sifanta sahaban manzon Allah sallam wa masaluhum fil injili haka nan ma injilan da aka saukar wa annabi Isa alaihi salam shi ma haka ya sifanta sahaban manzon Allah za ka gansu kawai ka zar'in kaman wata irin shuka ce akhraja shat'ahu wanda ya fito da wato saiwansa a abin eh, a eh, ya fito da stem Eh, ya fito eh, ya fito da gaba mai kyau yanda shuka in ta fito daga root zuwa branches wannan in between stem eh, ya fito da gaba da shuka fa'azarahu wanda yake da ƙarfi fastaglaza kuma mai kauri yanda shuka dai zaka ganta ta haɗu ta yabanya ta kyau ba baka tsotse ta motse irin masara da take a saura ko ka shuka inda ba ruwa ko menene inda dai shuka take samun yabanya ka ganta da kauri ta yi kore shar to haka za ka ga sahaban manzon Allah gwanin sha'awa gwanin ban sha'awa ya yayi tauri fastawa ala suqihi ya daidaita kawai akan jijiyoyinsa yu'jibu zurra'a yana burge masu mai manoma liyaghiza bihumul kuffar to haka Allah ya kawo sahaban manzan Allah ga su in ka gan su ganin ban sha'awa domin ya ƙona ran kafirai ya ƙona ran ɗan eh, baƙin ciki su ne kafirai wanda bai son ya ganka da abin da ya ganka tsab ya ganka gwanin ban sha'awa Allah ce ya yi wa sahabai irin wannan baiwan ne domin zuciyan kafirai ya rika ƙonewa su rika kwana da baƙin ciki wa'adallahu to duk wanda ka ga yana sukan su ɗin to yana cikin waɗannan da dama sahaban Allah ya yi su ne don su menene don su rika ƙona zukatan waɗanda ‘yan bakin ciki ka san maƙiyi maƙi in bai ga yadda yake so tare da kai ba ya ga kullum ci gaba da abubuwa kawai gaba kake yi to kullum bai kwana da me da farin ciki kullun zuciyar ƙonewa take baƙin ciki kawai to duk wanda ka ga yana sukan manzo Allah sasso irin su ne waɗannan kufaru din ne ke kufarun ne kenan wa adallahu allazina amanu Allah ya yi alƙari alƙawari ma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na ƙwarai ya alƙawaranta musu minhum maghfiratan wa aziman Allah ya alƙawaranta musu wata irin gafara da lada mai girman gaske kun ji yadda Allah ya sifanta sahaban manzon Allah sallallahu alaihi sallam. duk wanda kaga yana konewa yana bakin ciki ta ciki saboda game da manzo eh, sabon manzo Allah da iyalansa to dama can Allah ya ce dama ba mai kiyayya da nuna gaba da su sai dai kafirai to waɗannan duk sun kasance a cikin kafirai wa zakara shuyukhu shi'ati waɗansu shaihunan shi'a sun ambata zakara shuyukhu shi'ati anfusahum shehunan shi'a da kansu sun ambata cewa me bi anna aliyan cewa sayyidina ali radiyallahu anhu Allah yarda da shi samma ba'da abna'ihi ya sanya ma waɗansu daga cikin ƴaƴansa bi asma'il khulafa'ir rashidina Salafa, ya raɗa wa waɗansu daga cikin ƴaƴansa sunayen khalifofin manzon Allah nan guda uku akwai wanda ya sanya ma abubakar wa ummuhu mahaifiyarsa ma ita ce laila binti mas'ud bintu eh, eh, ummuhu laila binti mas'udin al-hanzaliya ina fata an gane ko akwai ɗansa da ya sanya wa abubakar wanda mahaifiyarsa ita ce laila bintu mas'udin hanzaliya akwai ɗan da sayidina ali ya sanya masa suna umar mahaifiyarsa ita ce ummuhu ummu habib as-sahaba bintu rabi'atil bakriya wa usman akwai wanda ya sanya ma Usman wa ummuhu ummul banin mahaifiyar wannan Usman din ummul banin Usman babba da Usman karami guda biyu ma yasa wa Usmanul asgar ko da Usmanu karami yawa ya sanya wa ummuhu Asma'u bintu Umais al-Khas'amiyya duba sayyidina Ali duk yayin da haifa ya rada musu suna matan ma duk ya sanya musu sunan da waɗannan din kuma suke zagi Allah Ubangiji ya yarda da su sayidina Ali wannan magana su malaman shi'an ne suka ruwaito ta a cikin littattafansu ku duba tarihul yaqubi littafi tarih al-yaqubi mujallad na biyu sannan shafi na ɗari da ashirin sun ambaci wannan tsaf sannan akwai al-irshadul lil mufidi shafi na ɗari da tamanin da shida in kaje za ka samu sannan i'lamul wara shafi na 210 zuwa 211 to duk idan ka je za ka samu inda sayidina ali ya ta raɗa wa ƴaƴansa sunayensa khalifofin nan sannan akwai jala'ul uyun littafi mai suna jala'ul uyun safa 582 shafi na 582 wa kadhalika fa'ala al-hasan shi ma Hassan Hassan ɗan sayidina Ali ɗin shi ma ya raɗa wa ‘ya'yansa suna da sunan khalifofin nan Falo shaykhuhum humul yaqubi wa kana lil waladi samaniya wato sayyidina hasan yana da ƴaƴa maza samaniya guda takwas ƴaƴa takwas ne da shi zukurun eh maza takwas wahum sune akwai Umar ko akwai al akwai Abubakar akwai Abdurrahman li ummahatin auladin shata wato mata ne matan shi ne daban-daban ya'yan matan shi ne daban-daban ba mace ɗaya bace wa kadhalika fa'ala al-Husayn shi ma sayyidina Husayn shi ma da eh, ya raɗawa yayansa sunayen su abubakar da su umar da su usman duka fakar samma ahada abna'ihi bi abubakar daga cikin ya'yansa akwai wanda ya sanya suna abubakar fa mai matsalan na yanzu mai matsalan na yanzu radiyallahu anhu Allah yarda da su ka duba wannan maganan a can footnote tarihul yaqubi na farko mujalladi na biyu shafi na 137 eh, sannan akwai kuma muqatilul ɗalibin muqatilul talibin shafi na 78 sannan sana'a duba footnote na biyu at-tanbihu wal ishraf shafi na 263 da jala'ul uyun shafi na 582 wannan shine shi dan shi ai ba bai taba sa wa dan shi Abubakar ko Umar ko menene kamar kai ne yanzu ka haifi da zaka sanya mai Fir'auna Hamana to su ma haka suka tsani Abubakar da Umar ba sa sawa akwai malam eh, Sheikh malam Abubakar Jibril limamin farfaru na Kano dajin an san shi eh, yawa na Sokoto sakkoto wata rana yana ba mu labari ‘ya'yan shi guda biyar duk sun yi karatu a nan sun gama na almanar yanzu ɗaya yana nda ko tamatiri ne suna nan dai a university to sai wata rana yake ba mu labari ya ce wata rana irin wannan hamasa ɗin nan ta ta ta ta brothers eh ta brothers ana bradanci a lokacin kasan shi'a da haka ta fara eh, Ayi yi zanga-zanga al'atsinewa ɗagutu a tsinewa tsari na ɗagutu wanda ba na menene ba a yi zanga-zanga ko a yi artabu da polis a jefa me mai sai a dakawar a ci an fita gwagwarmaya da haka ya fara ya fara da su eh, sai aka fara shigo da su irin echo of islam dinna echo of islam echo echo haka da duk ana karanta su lokacin ana ganin iran ita ce fa kugura kasan dan najeriya shi duk wanda yake tsine america farashi shi yasa kaga aka so saddam yanda ya kamata aka so gaddafi yanda ya kamata har gaddafi ya je kano wata rana muna can yayi sallan eh, juma'a idi masallacin idi aka cika kano ranar aka yi ta yawo da postage ina fata an gane to shine ya ce kai sai suka ce ya kamata su je ma iran karatu kawai to da shi da shi sunan shi abubakar jibrin da kuma mala abubakar ture na nan shi abubakar din shi wannan ne yake labarta mana sosai sai ya ce kawai hamasa ta ɗauke su kawai sai suka tafi can ya ce suna shiga fa da aka tambaye su kaiya sunanka wace abubakar jibrin kaiya sunanka abubakar menene ta sai suka kalle su suka kalle su ya ce daga nan suka to ya suka zira mana ido haka ta ya za a yi sunan ku baka ta ya za a yi daga nan fa shehi yake ce mana suka fara suka sha jimin jikinsu to akwai wani abu kawai don sunan mu abubakar ya ce suka lallaba dai suka shiga dai malam idan yana hakaito maka abubuwa za ka yi mamaki ya ce nan ya ji kiran sallah a ashadu anna aliya la a cikin kiran sallah yadda muka yi din shadu an la ilaha illallah shadu an la shadu anna wal aliya waliyullah da waɗansu salloli dai ba su gane kansu yadda ake yin su ba eh yace to suka zauna ina jin sati nawa ko wata nawa ɗaya ne ko menene yace kayi? wannan ba wurin zama bane yace tsinuwa da la'anta ga Ya yace to suka laɓe an ba su manya-manyan littattafai na ginshi irin waɗannan su kashful asrar su usulul kafi in kana so ka san manya-manyan littattafan su reference suna hannun su duk sun tattaro su sun dawo da su yace mu ganau ne kuma jiyau ne mun gani mun ji mun gani kawai mai ne za mu ba mutane bayani kawai yace suka ce wallahi wannan ba za mu zauna a nan ba suka tattaro suka dawo akwai wasu gaggagaggan littattafai ma sai a wajen su zaka samu waɗannan da muke lissafa waɗansu da ƙyar ka same su amma alhamdulillah yanzu da yake zamanin intanet ne su menene kana klikin zai baka su yanda suke cewa littafi kaza shafi kaza mujalladi anan din nan kana shiga kana klikin in dai littafin ne ka buga volume din ka buga page din in Allah ubangiji da sai ka gani sai ka gani ina fata an gane ko to Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya shirye su in ma masu shiriwa ne ba masu shirya bane Allah raba mu da sharrin su can to akwai wata mas'ala da suke zargin su Abubakar da Umar sun hana na Aisha da na Fatima yar manzo Allah gadonta gadonta to yanzu wannan tambaya ta ɗari da goma sha hudu nan za ta fayyace mana menene gadon da ake cewa an hana ɗin ma haƙiƙatu ardi fadak me haƙiƙanin wato filin fadak gonakin fadak kama na takaddihi kutubu shi'a kamar yadda shi'a littattafan shi'a suke rurutawa gonaki ne da aka ci aka yi konkarin haibar aka ci nasara akan haibar to manzo Allah yana da wani nashi bangare da ake kiran shi fadak fadak inda aka yanka masa a can haibar wanda nashi ne ta shine za mu ji kissar kamar haka fadak ita fadak kalman fadak din nan ƙaryatun wata alƙarya ne wani ƙauye ne bi haibar a can ƙasan haibara wakila binahiyatil hijaz waɗansu suka ce ta can yankin hijaz nahiya shine kama a ce region wani bangare na na hijaz fiha ainun wa nakhlun a wannan garin alkaryan akwai wato maɓulɓular ruwa spring water mai kyau yana ɓulɓulowa sannan akwai kuma yawan bishiyoyin dabino dabino yana da yawa a wajen bishiyoyin dabino to wannan wajen mimma afa Allahu ala afa Allahu ala rasuli yana daga cikin yankin da aka bawa manzo Allah a matsayin fa'i mun san fa'i one fifth din abin da aka bashi aka ci wa ba'da wafatihi wa ba'da wafati rasuli sallallahu alaihi wasallam wannan gonan tana nan a matsayin na manzo Allah yana raye yana nan yana nan abinda aka ɗebo aka cashe na dabino da sumin duka sai a turowa manzon Allah nashi ne da shi yake wa iyalansu hidima ya biya ya sayar a yi menene ya income din shi dai kawai to bayan manzon Allah wa ba'da wafatin rasuli sallallahu alaihi bayan manzon Allah sallallahu ya rasu arsalat fatima sai fatima sai ta aika ila khalifati rasulillah sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq sai ta aika wajen sayidina abubakar radiyallahu anhu tunda shine khalifan manzon Allah a wannan lokacin taqlubu mirataha tana son gadon ta gadon gona wannan gonan na mahaifinta min rasulillahi salmirata min rasulillahi fi ardi fadak ana so tana so a mallaka mata wannan gonan tunda na mahaifinta ne kuma ya rasu to a bata a matsayin gadon ubanta da ta gada wa zakara eh, shaykhuhum ibnul eh, maitham wani shaihin shi'a mai suna ibnul maitham ga abin da ya ce bi anna ababakar kala laha yayin da ta zo wajen abubakar tana neman wannan waje sai abubakar ya ce masa inna laki mali abiki inna laki mali abiki kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu min fadakin qutahum yace babu shakka kina da abinda ake kawa daga wannan gonan da manzo Allah sallallahu ya kasance ya akhuzu min fadakin quwwatakum qutakum dama ku da hidiman ku da cimakarku gaba daya yana zuwa daga wancan gonan fadak din ne saboda haka dole a baku abincin gida Wayu yuqassamu baƙi. Wayo wa minhu fi sabilillah sai a raba sauran wa yahmilu minhu fi sabilillah a cire na fi sabilillah wa alayya an asna'a biha kama yusna'u ni kuma zan aikata kamar yadda ake aikatawa shikenan wa yuqassamu al-baqi za'a duk abin da ake kawowa daga can sai dina ya yace za a ware na gidanku na abinci na komai cimakar sauran kuma a cire na fi sabilillahi sannan sauran kuma a watsa shi a baitul mali domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya bari ba a gado ba a gado ya ga mata karara faradiyat bi zalika sai ta yadda da bayanin da sayidina abubakar ya mata wa aka zatil ahada alaihi bihi ta ɗauki alkawari akan haka shikenan magana ta ƙare duk abin da aka ciro sai a turo gida a ci wa kana ya akuzu ha, sayidina abubakar ya kasance yana ɗaukan nata shiya ɗin abinda gonan ya abinda aka girbo daga gonan fayyadfa'u ilaihim ma yakfihim ya ba su abin da zai ishe su na abincin gida sun mafa'al al da ba'dahu kadhalika sayyidina abu umar da yazo shi ma haka ya yayi abokar abubakar yi, amma ba wai mallaka mata yi gaba ɗaya ba no daga can dai za a ba da iyalan manzan Allah da komai daga abinda gonan ta ba amma wai na ta araba a bata gado babu sauran kuma a ajiye a baitul mal sayyidina usman shi ma da yazo haka yayi sayyidina aliyu da zo shi ma haka yayi dukkan khalifofi mu duba sharhu nahjil balaga mujalladi na biyar shafi na 875 wannan shine sannan kuma a duba Addurratun Najafiya, najafiyya littafi mai suna addurratu annajifiya shafi na 331 wa kana zaid bin ali bin al zaidu dan aliyu dan alhassan da binul hussein ko jikan sayidina ali ya ce wa aimullah na rantse muku da allah law al'amru ilayya wallahi ko da ni ne aka ɗora na zamanto shugaba khalifan musulmi ko da ni ne aka kawa fatawan ya za a yi da wannan gonan laƙadaitu fiha bi qada'i abubakar ni ma wallahi da yanda abubakar ya yanke hukunci haka zan yanka haka ni ma zan don shi ne daidai in ji jikan sayidina alikin ku duba sharhu na hajjul balaga shi ma mujalladi na goma sha shida shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya sannan akwai asawarimul muhriqa eh, shafi na ɗari biyu da ashirin da shida alƙasimatu ga raddi inna min tanaqudi haula yana daga cikin tukka da warwaran yan shi'a an arra'au fi kitabi aliyin sun ruwaito wai sayidina ali ya ce a wani littafinsa fa idza fihi eh sai ga an ka wannan magana innan nisa'a lalle su mata laisa lahunna min aqarir rajuli ba su da wani abu daga cikin gidaje ko kuma rabon abun nan mazaje idza huwa tuwfiya an ha shay'un wato e, yana daga cikin abun da suka rawaito cikin littattafan shi'a cewa wai lalle su mata wai sayyidina ali yace su mata ba su da wani abu na gado ko na kasun da ake ba su idan mazajen su suka mutu suka bar su faqala abu ja'far hada wallahi khattahu aliyun biyadihi wai suka ce wallahi wallahi wai sayyidina ali ne ya rubuta wannan da hannunsa wa imla'u rasulillahi ko manzo Allah ne ya dictate masa ya faɗi haka to ka duba idan har sayyidina ali ne ya kawo wannan cewa mata ba su da wani kaso idan menene lai innan nisa laysa lahunna min aqarir rajuli idha huwa tuwfiya anha shin ba su da wani gadon gona aqar shine gona mata ba su da gadon gona idan namiji ya mutu ya bar gonaki kuma suka ce wallahi sayyidina ali ya faɗa kuma manzo Allah ne ya dictate to me yasa suke sukan kuma sayyidina abubakar ya hana ta hakkinta na gona su suka kawo wannan kuma har da rantsuwa to amma yanzu in kana jin suna zanga zanga an danne mata hakkinta an zalunci nan in wai zalunci fa nan an zalunce ta ta an hana ta shine shi ɗan rubuce ce da Allah su je su yi littafi su yi lissafi za a haɗa kuɗi a biya za a biya su je su faɗi nawa ne da Allah su daina zage-zage ina fata an gane suka ce bai isa ya sa su ba ta haka za ka ga in suna gudu suna tattafi ya fatimatul mazluma al-fatimatul mazluma fatima wanda aka ta wanda aka zalunce ta me zalunci an hana ta gadon ubanta sannan ga su kuma sun ce su da kansu ka ce wallahi sayidina ali ya ce idan namiji ya mutu ya bar gadon ya bar gona mace ba ta da shiya ba ta da rabo a ciki to da me yana zagi an zalunce ta to kaga contradiction ne Allah rufa mana asiri ku duba wannan maganar a sharhi na biyar can basairu darajat mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da biyu akwai biharul anwari eh mujalladi na ashirin da shida shafi na ɗari biyar da goma sha hudu za ku samu wannan magana warawal kulaini ko ni malamin su kulaini shi kuma ya ruwaito cewa an abi ja'far alaihi salam qala la nisa'u abu ja'far shine muhammad bin ali ya ce latarifun nisa'u mata ba sa cikin masu gado min aqaril ardi shay'an ga duk wani abin da yake na ƙasa ne irin su land fili ko kuma gonaki duk mata ba sa gado ina aqar gidaje fili gonaki mene duk mata ba sa gado ta idan su suka faɗa me yasa kuma suke suka ba a ba ma an zalunci wancan ba a bata ba ku duba furu'ul kafi za ku samu wannan maganan mujalladi na bakwai shafi na dubu ɗaya da ɗari shida da saba'in da takwas ina fata an gane ko wannan shi ne ina jin za mu dakata a nan in muka ɗauki wannan wannan ina jin za mu dan dakata anan insha Allah lokacin kiran sallah din ya idan muka dauki wannan ko ba za mu samu gabar da za mu tsaya ba na eh insha Allah to ina lura da litinin da aka musulma sosai to amin ya rabbal alamin a takaicin takaicewa wannan shine abinda ya saukaka kenan